أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ko kuwa mun ɗaukar muku wasu alƙawurra ne da muka ƙarfafa su da rantsuwa waɗanda suka ƙunshi cewa za a ba ku abin da kuka zaɓa wa kawunanku a lahira